Ah, wannan safiya shine ɗaya ga watan Ramadan Allah cikin falalansa da lutufinsa ya kawo mu wannan wata a ah, cikin aminci da lafiya muna roƙon Allah ya dawo mana da wannan aminci da lafiya har zuwa ƙarshen rayuwarmu kamar yadda aka saba a yi hankuri wannan lokaci abubuwa sun yi mana wato tarin cibayyo ta yadda ba mu samu muka fara karatu a cikin watan sha'ban da muke yi a irin wannan lokaci ba mun yi ƙoƙarin yin hakan amma wa mata sha'una illa in yasha Allah rabbul alamin sai dai cikin lutufin Allah ya sahale mana yau gashi ɗaya ga watan Ramadan za mu ainihin wato fara wannan karatu kamar yadda muka sani taken wannan halka shine maqalatun ramadaniya wato wasu zantuka da an yi wato muke tunatar da junanmu masu alaƙa da wannan wata na ramadan wata mai falala wata mai baiwa akwai risala na ɗaya daga cikin manyan malumanmu na wannan zamani الأستاذ الدكتور عبد bin bin عبد al البدر الله مدaukakin sarki ya kara mishi lafiya wanda sunan risala kenan ma maƙalatun ramadaniya to wannan risala ne muke bi ina jin wannan azumi na uku kenan ko mm. eh muna fatan insha Allah a wannan karar za mu sauke littafin to sai dai saboda tsawon lokaci da aka ɗauka, da kuma jimawa da ainihin wato fara littafin za mu so mu ɗan yi mana abinda bature ke cewa recount wato a ɗan yi tariya kaɗan in ba kuma ta ba shi kanshi malamin da ya fara mukaddima ya fara godiya da yabo ga Allah madaukakin sarki wanda ya datar da sa muminai wajen aikata ayyuka na gari sannan ya sa zuciyarsu tana faɗaɗa wajen fahimtar yadda za su yi wannan aiki kuma idan suka yi ba sa jin cewa wani ɗawainiya aka ɗaura musu wanda kuma Allah ya mana baiwa da shi ya zo mana da waɗannan alkhairan baki ɗaya shine fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wa ya karanta da mu ayoyin Allah da alhikma, hikma yadda Allah ya ce wa yi kitaba wal hikma al-kitab al kenan alhikma kuma sunnoninsa shi yasa addinin musulunci ba zai taɓa yiwuwa ba sai an ainihin wato mai da alkur'ani da sunna su ne asali da za a gina addini a kansu da haka duk wani ɓata, to da qur'ani da sunna ake rusa su jama'a duk wani alkhairi sun tattaru a cikin alqur'ani da sunna da haka duk wanda ya saki alqur'ani da sunna to zai fi wato jakin anguwansa ɓata. duk wanda ya riko da alqur'ani da sunna kuwa to da izinin Allah ya yi riko da igiya mai kauri da Allah yake cewa lan tisama baya tsinkewa baya katsewa jama'a mun gane wannan da ke ko shi yasa ba a raba tsakanin alkur'ani da sunna jama'a daga cikin abubuwan da ke nuna mutum zai hallaka shine ya zo yana ainihin wato fifita ɗayan waɗannan da sunan cewa shi kaɗai zai bauta wa Allah da shi irin yadda wasu jama'a da ake cewa 'yan su suke yi da baki ɗaya sun ce hadisan manzo Allah ba abin da ya sha kansu da shi to in ka ƙaryata su kuma to lazumin wannan shine ka karya ta ɗaya kamar yadda ka san tsuntsu baya iya tashi da fuffuke ɗaya ko to haka addinin musulunci baya tabbata da yi wato bin ɗayan waɗannan a masdar ɗin guda biyu dole sai ka hada su to a cikin alkur'ani da sunna anan ne muka ji Allah maɗaukakin sarki mana bayani game da wannan wata da ibadan da yake so a yi a cikin wata kowa ya san shahararren ayan suratul baqara faɗin Allah maɗaukakin sarki يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تنقى بدأ الله يتفي سيتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأن وتن رمضان شين وتن دا أكثر وكد القرآن أتكي تدوان دا الله مدعوك تنسلك يراياشي يشيد درم فرقون وأن وتن جماعة باوي واتو ya yi azumi na farko ba a shigan daren farko na wannan wata in Allah ya raya ka ka shi to alkhairai masu ɗimbin yawa sun same ka shi sa bayan Allah magabata addu'a suke yi tun nesa da ƙofa suna gabatar da wasu sadaka suna yin tawassuli cewa ya Allah ka rufa mana asiri wannan shekarar ka sa mu ga watan Ramadan ɗinsa. haka suke yi to mu yanzu gashi cikin kwanci hankali da aminci Allah ya kawo mu ba tare da mun yi wani aiki na musamman da muke tunanin shine dalili ba to mu gode wa Allah isa wannan nema akwai waɗanda sun ci burin su riski wannan wata amma a yau suna ƙarƙashin ƙasa kuma duk alkhairan da ake samu shi kenan ya wuce su jama'a an gane wannan da ke ko mun tuna kissan wasu sahabbai guda biyu ɗan uwa ne wa da ƙani ɗayansu shine babban aka je jihadi ta yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajar shi sai ya ba shi darajar mutuwar shahada a wajen yaƙi Na yi mutuwar shahada kuma kowa ya san matsayin mutuwar shahada ko daga cikin falalolin manzo Allah yake a lokaci guda akwai wasu daraja guda shida da wanda ya mutuwar shahada yake samu daraja na farko jinin farko da zai tsulla a jikin shi sadda maki ya tsara shi ko ya harba shi da bindiga Allah sai ya ce gaba ɗaya ku goge zunuban shi sakamakon wannan duk wani zunubi da yake da shi jinin nan na tsulla a jikin shi saboda Allah ya ga ya zo ya kare addinin shi ne sai Allah ya ce to duk abin da ya min kafin yanzu na ya fi mishi shine yughfaru lahu fi awwali daf'atin min dani bayan wannan manzo Allah ya ce kafin ya kwanta ya faɗi ya mutu a ƙasa sai Allah ya ce ku yaye mai duk wani shamaki da ya kare shi daga ganin masaukin shi a cikin aljanna ya gan shi kai tsaye ya ga inda Allah ya tattala mushi shine wa yura maq'adahu fil janna da haka ku kuna ganin kamar yana cikin jin raɗaɗin mutuwa ko shi kuma a daidai lokacin ana nuna musu cewa kakka damu ga inda ya dace dama ka taho ga gidanka aljanna wannan mutuwar shahada kenan sannan nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a je taron ɗaurin auren shi da matan aljanna guda saba'in wa yuzawwaju bi hurin in na in za a yi ɗaurin aure ba lokaci ake sawa ba a ka kayya kayya ba to shi nan take za a je ɗaura auren kuma a fadan Allah za a je a ɗaura kuma mata hurul in ba matan duniya ba masu majina da da da haila da da kaza a'a mata ne waɗanda su kawai sai wanda ya gani jama'a an gane wannan da ke ko bai kare a nan ba manzo Allah ya ce wa yuhalla bi hilyati imani sai a je a yi mishi dinki na angwanci material din dinkin imani ne ba wai wannan tsimma da muke sanye da shi ba shi za a sanya mushi. daga cikin darajar da zai samu ranar da za a yi tashin alkiyama sai Allah ya ce ya kirawo mutane saba'in a cikin dangi shi ko su waye su zo su raka shi su jafa mishi baya ya shiga aljanna da su to su kansu waɗannan mutanen shi ya zame musu garkuwa sai a kyale sa ce ku tafi ba za a yi muku hisabi ba dangin shi saba'in kai jama'a mutuwar shahada ba wasa ba to kun ji duk wannan falalan me zai faru bayan an dawo gida da kusan shekara ɗaya da wancan ya rasu sai wani sahabi mafarkin ya ga waɗannan 'yan uwan guda biyu da wanda ya mutuwa shahada da shi wannan kanin da ya dawo gida an zo ƙofar aljanna ana ainihin wato shigar da mutane aljanna gwargwadon darajansu domin alaman mutum yana da fifiko a kanka shine ya fara shiga gidan aljanna domin ya shiga sai ya gama dirjewa ya gama zaɓe abin da yake so sannan na bayan shi zai zo ya samu to da aka zo za a shiga aljanna wannan sahabi ce ina ganin yan uwan nan guda biyu sai na ga an fara shigar da ƙanin da ba a kashe shi a wajen mutuwar shahada ba shi ya fara shiga aljanna sai da aka ɗau tsawon lokaci sannan sai aka shigar da wannan shahidin aka ce shi ma ya shigo to kuma a cikin aljannan sai na ga shi kanin an kai shi daraja na ƙololuwa a sama shi kuma wanda ya mutuwa shahada yana ƙasa da shi kawai sai ya farka shi ne sai wannan mafarkin ya ɗaure mai kai mu ma yanzu ba zai ɗaure mana kai ba jama'a yanzu muka gama faɗin darasin shahada muna ta lumshe baki ko ko ba haka ba to amma kuma ji abin da wani sahabi ya mafarki yace sai na zo na samu manzon Allah sannan ce ya manzon Allah wannan mafarki a haka kaga mutane na cewa wani mafarki sakarai ne ko to shi wannan sahabin yace ban gane ba na ga abin kamar a juye na sama ya koma kasa na kasa ya dawo sama ko dan shi wannan yayi mutuwa ne na al'ada ba wajen shahada ba to ya aka yi na ga haka a cikin mafarki sai manzo Allah ya ce kana mamaki ne ai mafarkin nan da ka gani an nuna maka yadda abin yake ne da haka ba abun mamaki ba ne to abin tambaya shine me yasa haka sai manzo Allah ya ce bayan mutuwan wancan shahidin shi kanin ba ya rayu tsawon zamani har ya riski wata Ramadan ba muhallin shahid kenan shi ne wancan sahabi ya ce eh lalle tabbas ya yi azumin wata Ramadan bayan wancan ya ce to falalan wannan watan Ramadan da ya riska shi ne ya aikin da ya zarce wa wancan ɗanƙon uwan shi shahidi jama'a ka ji wannan damar shi ne Allah ya baka ya Allah ya bayi ya kamata mu tsaya mai sakaci jama'a wallahi kan mai sakaci daga wannan daren da aka ce an ga wata an sanar din nan ko to duk wani falala da kake ji yanzu nan malam da ya tashi yake mana sanarwa sai da kuka je ambata duk wani falala da kaje an faɗa ko to ya fara tun daga daren nan da ya gabata shi yasa duk wani aiki da ake ta cewa ayi ayi to daga wannan daren ake farawa in baka yi ba wannan daren to kai ka fara asara kenan Allah ya kyauta zama an gane wannan da kyau ko to shine sai malam yake cewa to waɗannan falalan da Allah ya baiwa wannan wata na Ramadan babu lokaci da aka bashi wannan falala irin sa jama'a da haka ramadan ya zarce dukkan sauran watanni da waɗannan falala wanda babu wanda yake da irin shi ka gani daga cikinsu Allah ya yi alkawarin a cikin wannan wata yana gafaran zunubai wato bila adadin wanda ba a yi a wani watan sai wannan daga cikin hanyoyin da ake gafarta wa mutum zunubinsa idan kai azumi a cikin watan kawai kana mai imani kuma kana fatan Allah ya baka ladan ibadan da kake yi wannan dalilin kadai za a gafarta maka zunubanka man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi bata kare anan ba salloli da ake cewa ayi na tarawih wanda kamar yadda muka ce daga daren nan da ya gabata ko daga daren da ya kamata a ce da ka fara an fahimta to wannan sallolin na tarawih sai zan da kai aka fara da kai aka ci gaba da kai aka kare ba kai fashi ba shi ma manzo Allah yace man qama ramadana imanan wa hisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi shi yasa jama'a akwai wani tambayi wanda ko ajiya da muka yi wata muhabara mai suna rayuwar magabata a Ramadan sai da na ja wannan hankali ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dama shi ko ba a watan Ramadan ba baya wasa da sallar dare to in kuma aka shiga watan ramadan tsarki ya tabbata ga Allah sai ka ce da ba komai yake yi ba haka aka ce mana sai ya ƙara ƙaimi da himma shi yasa a watan ramadan manzo Allah saboda sanin muhimmancin ibadar sallar dare a cikin watan ramadan baya takaituwa a kansa shi shi kadai a sauran watannin sai tashi shi kadai ko ta shi ba zai tashi ba zai tashi ta ba amma haka ta shiga watan ramadan to baya kale duk wani mutum ajiye a cikin gidan shi sai ya kashe su musamman an shiga goma karfi annabi sai ya tada su duka ya ce ba bacci wannan kwanakin kowa ya tashi ya ibada dan shi ya san alkhairan da ke ciki ana fita wata ramadan sai ya kyale kowa in fa suna kwance da matan shi shi ya tashi ya fita a bargo ya je a lola ya kama sallan shi kadai yana cikin sallan ma wata matan sai ta miko mishi kafa inda zai sujuda sai ya ture kafar sai ya sujuda shi ba dole bane ba sai ki amma a ramadan annabi baya kyale shi ina son ku gane irin yadda annabi ke himma ko ba karkashin wannan idan aka shiga wata ramadan kun ga sallar tarawih nan da ake yi a jama'a na daga cikin abin da shari'a ta kawo mana na hikima da ke sa wasu su samu su tsira a cikin watan da sallar dare inda ba a yin tarawih na a jama'a ko Allah kaɗai san waɗanda ba za su yi sallar nan ba kuna fahimta shi yasa manzon Allah sai ya faɗi falalan wanda yake wannan sallar tare da limamin shi a fara da shi a kare da shi Allah yake duk wanda aka yi sallar tarawih da shi tare da limamin shi aka fara da shi aka kare da shi sai Allah ya ce a ci gaba da rubuta mai lada kamar daren gaba ɗaya ma bai yi bacci ba kamar ya raye daren ya duka shi yasa limamai ku buɗe kunnuwanku da kyau ku ji wannan a cikin watan Ramadan to ba a ainihin wato yin naƙasu wajen sallar dare da haka rakawoyi goma sha ɗayan nan da ake yi shi ake yi kullum har a fita wata. ya tabbata ana iya yin ƙasa da sha ɗaya amma manzo Allah bai taɓa wuce sha ɗaya ba kamar yadda sai da Aisha ta faɗi amma an shiga watan Ramadan to daraja na ƙololuwa ake riƙe wuta akan shi da haka wanda ba zai iya yi ba to shari'a ta ba shi damar ya yi abin da ya samu ya tafi amma wanda zai iya yi to kada a mishi na kasu na aikin alkhairin nan da haka kuskure ne abin da wasu suka ɗauka yanzu wai shine asalin ma sunna ga wani lokacin wai za a gama sallar isha a wani masallacin sai limai ya tashi ya raka a ɗaya wai an gama tarawi sai a fita kai a ramadan din <laughs> duk tsawon shekara baka yi raka ɗaya ba sai a ramadan jama'a gane wannan da ke ko shi wannan shine magana to a kiyaye wannan na yi wannan tambayi ne saboda muhimmancin shi mu fara tun daga yanzu ba sai an fara yin wannan kuskuren ba Allah ya sa mu dace tabba kamar da nace fila ce ba dole bane gare ka amma tun da har shari'a ta kwadai ta kace a yi ma a jama'a to kai in ka zo za ka yi a jama'a kai wa mutane wanda yake cikakke wanda zai bi ya bi wanda ba zai bi ba dole ba ne annabi ya ce wanda ya ga dama ya yi biyar da haka in kai ba za ka yi sha ɗaya ba sai ka biyar ɗin ka tafi amma a ciki kila akwai mutum ɗaya da yake son ya yi ko to shi kada a naka samu shi ina fata an gane yawwa ramadan ɗin ke na eh da haka mana ya ce wannan wata ne jama'a da ake gaggawa wajen duk wani aikin alkhairi ma daman kana da iko ko wallahi kar ka bari ya wuce ka duk wani aikin alkhairi sa'ayi ake yi ana rige-rige kowa na son ya ga shi ne ya aini wato kai mataki na sama ka kaddara kai ɗan kasuwa ne sai aka zo za a yi maka aini wato a ciniki ko an kawo maka wani aikin kasuwanci na alkhairi sai aka ce amma alkhairin da ake samu cikin kwana talatin ne kawai kullum za ka iya samun ƙololuwan alkhairi amma in ka jajirce ka tsaya ana wuce talatin ɗin to ko ka samu ko ba ka samu ba da Allah mutum zai bacci a kwanakin nan saboda duniya ne na an san duniya ko amma a ramadan sai a ce yi abin da ya san sawaka <laughs> Allah ya sa da shi. da haka jama'a mumini wallahi watan zaburar shi shi ne wannan watan ma'ana ya rinka zabura wajen aikin alkhairi bini-bini ana tafsiri a nan da shi an gama za a je wani a can ya ji shi ma'ana ka yi iya ƙoƙarinka na fata an fahimta saboda ne daga cikin dalilan shi ne shaidanin da ke sa wa mutane rauni to an kama su an ɗaure su duk wani aikin alheri za ka ga asali a ɗabi'ar ɗan adam yana son yi amma shaidan ne mugun bawa da baya son shi da alheri da haka shi zai rinka yi wato hana shi to a watan an ɗaure shaidanin shi yasa ga aikin alheri kai kanka zaka je yana yi maka sauki a watan ramadan misali kankani da kowannen mu zai fahimci haka ku dubi masallatai mu yadda yake komawa masallaci an saba baya cika kafin watan ramadan amma da zarar an ce an shiga watan ramadan sai ka ga har waje cika yake yi haka ne ko ba ka ba to abinda za ka ce mutanen nan yanzu da suke zuwa suke cika masallacin sababbin halitta ne Allah ya kirkire su a ranar dama suna nan aha <laughs> dama suna nan kuma a anguwan suke to shedanin nan su suke rike su to yau babu su sai ya samu karsashi shi ma sai a zo da shi kun ji daga cikin falalan watan kenan sannan daga ciki har ila yau a watan ne kai kanka zaka ji kana kyamar duk wani aiki na sabo zaka ga da kai kanka ba ka so saboda ne saboda watan ramadani to ana nisantar wa Allah sai ga mutum ya saba kullum sai ya sai ya shanye uh, buta ake ce mai kwanin taba amma watan ramadan sai ka ga <laughs> sai ga gaba ɗaya shi kan shi ba ma ya damuwa da shi kaga shi zai iya rayuwa ko da ba shi kenan sannan zuciyan kowane mai imani jama'a za ka ga yana da laushi a wata ramadan shi yasa za ka ga duk wani wato aiki na jin kai to ba irin wanda ba a yi a cikin wata. ka ga mutum ya zo da girmansa da darajarsa da falalansa amma nema yake wani ya zo ya musharaka da shi wajen arzikin da Allah ya mishi wani da Allah zo bismillah mana zo mu ci wani ga dajino ana zuwa yana tura maka wani ma bai sanya ansa ne a dauka ƙara ba haka bane a watan Ramadan ake wannan jama'a da haka Allah madaukakin sarki ya karrama mu ta hanyar da ya raya mu zuwa wannan wata ko za mu farka mu gane alkhairin da Allah ya mana mu ribaci wannan dama ko ko za mu tsaya mu yi wa kawunan mu hakiya wadda babu ruwa ake cewa ko Allah ya kyauta za ka yi uwa masu albarka ayyukan da aka fi so a wannan wata shine mu raya yinin wannan wata da azumtar shi in ba lalura wadda shari'a ta yi wa mutum sassauci cewa yana iya ajiye azumin ba kamar mutum yana cikin rashin lafiya mai tsanani ba zai iya ba to shari'a ta ɗaga mashi kafa mutum na halin tafiya kuma zai sha wahala a halin tafiyar ya ga ba zai iya ba ina iya bari amma da mutum zai yi a cikin wannan yanayin yana ganin zai iya ƙur'ani ya ce 'Yi azumin ya fi mishi alkhairi saboda ko da ka rama azumin a watan da ba na azumi ba falalolin nan babu su a wancan wata. azumin ne kawai ka rama an fahimta ko sai sa aka ce da zai iya daurewa yayi khairul lakum jama'a an gane wannan da kyau ko ko kuma mutumin da ya samu kanshi a halin rauni saboda shekaru ko wani uzuri da shari'a ta yi sassauci a kai ko mace mai jinin al'ada ko mai juna biyu ko mai shayarwa duka a yi musu sassauci suna iya bari amma in ba haka ba to mutum ya bar azumi cikin watan ramadan laifi ne mai girma Allah ka tsare da haka yan uwa masu albarka wannan risala daga cikin ire-iren abin da ya zo don ya faɗakar da mu a kai su ne ire-iren waɗannan abubuwa shi yasa kuka ga muka sanya littafin kamar yadda shi da kanshi malamin da ya rubuta littafin ya bayyana cewa wannan shi ne manufarsa ubangiji Allah ya amfanar da mu in ba manta ba mun karanta gaɓoɓi kamar haka na farko istikbalu shahri ramadan cewa watan ramadan ya gabato shi lallai ya gabato mana kuma har mun shiga kwanan ne muka ji annabi sallallahu alaihi yana faɗin irin wannan karatu duk sanda watan ya gabato manzo Allah ya to jama'a Ramadan fa ya zo wata ne ne albarka Allah ya farlanta mana yin azumin wannan wata baki ɗaya. a cikin watan ne ake buɗe ƙofofin aljanna kun ga daga cikin falalan duk ƙofan aljanna sai Allah ya ce ku bashi a wangale a buɗe ma'ana me san alshan shiga aljanna to ga dama aiki kankani za ka yi sai Allah ya ce shiga an baka to ina kuma wanda ya dage ashe kun ga irin wannan watan ba a ba a sako ko Yawa za ka yi fik abin da za ka iya ne na neman kurba ana buɗe kofofin aljanna sannan ana kulle kofofin wutan jahi wutan jahannama gaba ɗaya sai Allah ya ce a kulle abubuwan da mutum yake yi na son zuciya da ainihin wato ingizawan shedan to a wannan watan sai Allah ya hana mutum yi domin a watan Allah zai san kowa ya shiga wuta shikenan sai ka ji kai ma ba ma ka san yin abin ina fata an gane ba ku ganin har fasikai a watan Ramadan sai ka ji suna cewa abu kaza fa ana fa cikin azumi fa ana cikin azumi wai shi da kai zai ga ce maka ana cikin azumi Allah ka samu dace manzo Allah ya ce akwai wata dare a cikin watan dare ce kwaya ɗaya alkhairin wannan daren ya fi na watanni dubu ka duba dare ɗaya alkhairin daren ya fi watanni dubu kamar yadda muke cewa a lissafi wata dubu daidai fa yake da a ce shekara tamanin da uku da ɗoriya shekara tamanin da uku ba fannin kusa ba shi ina ganin in ba ciya babba ba wanda ya shekara tamanin da uku yanzu aka ce alalubo mai shekaru tamanin da uku cikin mu nan ina ganin aiki ne fa to an ce <laughs> to ba ma a nan ba a anguwan nan kaf in aka kewaya a ce ana neman dattijo ko dattijo mai shekara tamanin da uku sai fa yi da gaske to yawwa <laughs> to abinda nike nake son mu gane shine wannan tsohon nan da ya shekara tamanin har ana gani ya riddige ya tsufa duk wannan tsayin shekarun sai Allah ya baka dama ka da dare kwaya ɗaya aka ce alkhairin wannan daren ya fi na rayuwar wannan tsohon gaba ɗaya yawwa me kake tunanin ake son ka ci moriyan wannan daren ka kwanta kana ta bacci ai maka eh, tarawih raka uku a fita <laughs> ba san aiki abin da ake so kenan wato kowane sabon dama Allah ya baka ko to ka ji cewa yanzu ne za ka yi amfani da opportunity din ka ji cewa this is your time saboda wallahi waɗanda suka mutu jiya da shekarun jiya a jisar da suke rayan aka ce musu ba za su kawo ramadan din nan ba ba za su yadda ba da haka mu din nan ma yanzu da muka samu wannan ko wallahi kan mu ƙara tunanin za mu iya ƙara samun wannan dama a rayuwarmu shi yasa ba a son kai wasa da dama bature ma me yake cewa opportunity comes but once so ɗaya ne in damar ta kuce maka sai dai kuma ka ga wani shi ma ya samu amma kai ta wuce ka kenan to yan masu albarka dan girma Allah mu yi wa kaunan mu kokari saboda kowa ya yi wa kanshi ne fa to mu taimaki kanmu da kanmu to wannan daren manzo Allah ya ce alkhairin daren ya fi shekara 83 da ɗoriya qur'ani ma ya ba mu labari ko inna anzalnahu fi lailatul qadr to wannan daren ne zamu zo can gaba mu kare magana akan wannan dare domin daren cikin abin da Allah madaukakin sarki ya mana na taimako to yana zuwa ne karshe karshen wata dan da farko farkon watan ne wani sai ce to ai ban sani ba ya wuce a sai aka ce yana gaba sai ai ta fadakar da kai kafin lokacin to amma kuma lokacin ne sai ga kuma mutane moral din suna lu suna lu mana ana gaba alkhairi ana son ka kara sai kuma mai ta ragewa da kuskure ne wannan Allah ya sa mu dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka haramta mishi samun alkhairin wannan daren ko to ya zama mara rabo a rayuwar nan gaba daya man hurima khairaha faqad hurima in baka samu alkhairi a wannan daren ba to kai ka zama matsiyaci duniya da lahira ba za ka taɓa yin arziki ba to wani arziki kuma za ka yi jama'a Abin da aka tattara maka arzikin shekara 83 aka ce yi marmaza ka cin moriyar shi sai ka tsaya sai ka bari har sai da ya wuce to yaushe za ka samu kuma ko mun gane jama'a yawwa Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle wanda aka haramta mishi alkhairin wannan dai to hakika an haramta mishi kenan Allah ya kyauta Imam Ahmad ya ce da hadisi da wasu malamai to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda muka ambata ya nuna azumtan watan kadai ko tsayuwan ibada a daren watan kawai yana zamowa sababin samun gafarar zunubi gaba ɗaya duk zunubanka sai Allah ya yafe maka su sannan a cikin wani lafazi na in yi wasu alimamu tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wannan watan ne Allah ke yanta wasu bayi daga shiga wuta ma'ana da a ce sun mutu kafin su shiga wannan watan to asalin su sun cancanci su shiga wuta ba ma da yake Allah ya so su da alkhairi sai ya raya su har aka shiga watan suna yin aiki dan kankani da Allah ya ga kokarin su sai Allah ya ce to ku dibi sunayen waɗannan gaba daya ku cire cikin wuta na fasa sa su a wuta shine walillahi utaqa'u minan nar Allah na ‘yanta bayinsa daga wuta, ina ma'anan ‘yanta shi daga wuta, da ya cancanta, asalin shi dan wuta ne, da ba don Allah ya tsawaita rayuwar shi ba ko kun ga maganar da muke yi so shi ne yanzu kai ka samu wannan damar? to kaga ya kamata ka yi himma ne ko to sai manza Allah kuma ya ƙara gaya mana wani abu mai faranta rai sai ce wa zalika kullu lailatin wannan yanta wanda Allah yake daga wuta ko kowace dare a cikin dare watan Allah ke yantawa so on a nightly basis kamar ka kaddara Allah na cewa ne a ɗiba sunayen mutane in ana sallar tarawihin nan to kai sai aka zo a lokacin kuna kofar masallaci kuna ta gardama <laughs> kaga an wuce da kai ko kana can kana tashi jama an gane wannan da kyau ko to sai kai tunanin wani aiki kake tunanin ana ciki yi za a zo a cire sunayen ah, mutane daga wuta to ka tsaya kai wannan aikin an gane ko shi yasa magabata wallahi in ka ji yadda suke dagewa tukuru da ibada a sallar daren watan ramadan sai gaban ka ya fadi aka ce da yawan su tun bayan ishan nan rako'in nan nasu goma sha ɗaya in suka fara sai dabda alfijir wallahi suke sallamewa sai dabda alfijir sannan za su sallame duk wannan wai suna yi ne don su ci wannan moriya amma mu kuma ɗan kaɗan da ake yi tarawihin yan aya goma aya sha biyu din nan to kuma a kasa yin shi adadi cikakke ko kun fahimta wanda duka duka mu yanzu da kyar ma wasu inda ka ga ake awa ɗaya? duk ko inda ake awa ɗaya sai kaje kaje ana ta labari cewa wai limamin nan akwai jan dogon aya awa ɗaya ma <laughs> ko kun fahimta jama'a da haka ah, wannan ibada na sallar dare da ake yi a cikin watan to idan ma mutum yana da wani uzuri da ba zai iya yin sallar ba to ya dai tashi da daddare ya wani aiki. dan ko da karatun alkur'ani kake karantawa a lokacin za a lissafa ka cikin waɗanda suke wato raya daren ko salatin manzon Allah kake yi sallallahu alaihi wasallam shine wasu mata zaka ji suna tambaya kwanakin da suke cikin jinin al'ada sai ki tashi ki ta tasbihi tunda babu sallah ga mutum ya al'ada ko amma ta tashi a wannan lokacin ki yi salatin manzo Allah ki hailala ki hauƙala ki tasbihi ki hamdala ki takbiri da sauran waɗannan azkar din ke ma sai ki samu wannan falala sannan mutum ya daga hannu ya gaya wa Allah duk matsalolin shi akwai matsalolin da dama sun kici maka sun kici yawa wallahi ga lokacin da zaka gaya wa Allah kai tsaye Allah zai biya maka shi kai ta gaya wa Allah matsalolinka kai kai wa Allah magiya ina fatan jama'a gane lokutan watan ramadan jama'a babu wani lokaci da yake wato mara muhimmanci babu gaba ɗaya 24 hours na kowace rana a cikin watan ramadan babu wanda bai da muhimmanci lokacin alfijir ma'ana lokacin sahur lokaci ne mai albarka abinci ma kawai in ka ci a lokacin aka ce abincin mai albarka ne abincin kawai fa ka duba kai zaka ci ka ji daɗi amma ka ce abincin wannan lokacin ma yana da albarka to ina ga addu'a da mutum zai yi a lokacin ina ga salati ko istighfari da zai yi yasa Allah ya sifanta bayan sai yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun haka da asuban nan mu yawaita istighfari to sannan alfijir din na fitowa lokacin sallar su subahi lokacin sallar su bayi zuwa ɗagawan rana lokaci ne da aka ce in ma aka same ka kana zaune inda kai sallah sannan ka tashi kai nafila kafin ka tashi a wajen sai a ce an baka ladan kamar ka je kayi umara ka dawo ladan da za a baka to sannan ka fara ka da azumi bashin bakin mai azumi Allah na san shi fiye da turaren almiski da aka daga yanzu da ake aka fara azumin nan ko ka daina cin komai ka daina shan wani abu duk abin da kake faɗi Allah na ƙaunan wannan bashin da bakinka yake yi me kake tunani da maganganun da za su wa Allah a lokacin sai sa mai azumi aka ce bakin shi to ya sa mishi kwaɗo daga faɗin maganganu marasa amfani ya sassun rantuka maganganun batsa an fahimta ko to bakin mai azumi ya tsabtata daga gare su duk ko wanda ya bar bakin shi ya sake shi yana faɗin duk abin da ya ga dama ya yi kwarkwata ya yi batsa ya yi ƙarerayi ya gulmace-gulmace wallahi ga, ta ga, an ce Allah baya son azumin shi nan Allah ba zai amfani da ainihin abu mai dauɗa to daga cikin dauɗin da zaka yi wa bakinka shine kana azumi amma kuma baka tsare shi daga maganganun banza ba za Allah ce da lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja sai an yada ta'amahu wa sharabahu wanda bai bar zancen zir ba ba su ne ƙarya ba zuci ta malle da aiki da ƙarya to Allah bai buƙatar yunwan wannan bai buƙatar kishirwan shi shi Allah yana buƙatar kishirwan waɗanda suna cikin kishir amma buɗe baki suke suna karanta alƙur'ani zaka haɗa bakin wannan da na wancan ba zai yiwu ba to tunda Allah na da bayi waɗanda bakinsa a tsaftace yake kuma suna faɗin abin da yake so to Allah ya wadata da su kai kuwa naka bakin ya biyu can ke ta tsarin ganyen kashi Allah kyauta Ya haka a yawaita wato a wannan yinin da kake cikin azumi ka yawaita karatun alkur'ani salatin manzon Allah istighfari da duk wani abu mai amfani gaya wa mutane gaskiya yi musu nasiha yi musu wa'azi gwargwadon hali to abin da ake so kenan wata rana al-imamu tabarani ya fitar da hadisi daga jajiru ɗan samura manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya hau kan minbari a masallacin shi sai aka ji ce amin ya ƙara hawa na gaba aka ji ce amin ya ƙara hawa aka ji sabai suka ce lafiya yace ina taka kan minbarin ne sai mala'ika jibril ya zo mu fa ya muhammad yace ya muhammad man adraka ahada walidayhi famata fa dakhala an duk wanda Allah ya raya shi ya riski iyayen shi ko ɗayansu ma'ana ka tashi ka ga mahaifinka da mahaifiyanka suna rayu ko ka tashi ka ga mahaifinka amma mahaifiya ta rasu ko ka ga mahaifiya amma mahaifiya rasu ma'ana baka taso maraya ba dan da Allah ya ga dama sai ya tashe ka maraya to kai ka tashi ka ga iyayenka to amma baka kyautata musu ba da Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini to kai sai baka kyautata musu ba ko ta hanyar biyayya ko ta hanyar agaza musu da ƙarfinka ko ta hanyar agaza musu da dukiyanka wanda da kai da dukiyar din nasu ne sai kuka samu matsala da iyayen suka yi fushi da kai har suka yi maka tofin alatsi ne ka mutu baka shiga aljanna ba sakamakon saba musu da kai mala'ika jibril ya ce ya manzan Allah ka ce Allah ya nesanta shi daga samun duk rama shine manzo Allah ya wannan addu'a yake kuma ka ce amin manzo Allah ya ce amin dan wannan dan ya zama asararre a ce ga mahaifiyarka tana raye amma ka kasa kyautata maka har ta ji ta gamsu da ɗabi'unka kai maka fatan alkhairi kai maka addu'a wannan jin daɗin ya sa Allah ya shigar da kai aljanna ka kasa yin wannan kai wannan kanka ba za ka taɓa samun rahama ba shine Allah ya nesanta shi daga rahama na farko kenan na biyu malaika jibril ya ƙara cewa ya muhammad man adraka shahr ramadan muhalli shahid kenan duk wanda Allah ya raya shi ya shiga wannan wata na ramadan kaga shi ma kamar yadda muka ji tun farko Allah ya mishi baiwa ko to amma duk wannan falalan saboda lalaci da ainihin wato mutuwar zuciya shi bai yi wani abin arziki a watan ba har aka fara watan har aka ƙare bai samu dama ya shiga cikin waɗanda Allah ya yace musu zunubansu ba bai shiga cikin waɗanda Allah ya yanta ba to kai ko mai kai a cikin watan Ramadan din nan ne to manzo Allah sai aka ce mai duk wanda ya zan haka Ramadan ya shigo ya fita amma bai canza shi ba to shi ma Allah ya nesanta shi daga samun rahama kowace iri manzo Allah ka ce amin manzo Allah ya ce sai na ce amin kaga asararre ne zai kasa yin katabus a wannan watan har ya samu ya tsira ba majalisin tafsirin da kake zuwa Sannan jama'a ma da ake zuwa a wannan lokacin saboda babu shaidanu kai ka kasa zuwa tashin sallar daren nan ka kasa yi taimakawa wani koda da dabino ne baka yi ba ka duba aikin alkhairi masu yawa kai baka yi ko ɗaya ba kai wannan kan ba zai taɓa samun rahama ba wannan shine abin da aka ce mishi kun ji na biyu kenan na ukun su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malaika jibril sai yace gani. ni man zukirtu indahu duk wanda yana zaune sai ji an ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa kaji kaji mu mabiya manzon Allah eh sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma kai saboda tsabaragen matsiyaci ne kai ka ji a abbacin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wato baka girgiza ba har bakin ka ya motsa ya mu annabi salati aka faɗi suna aka wuce kuma normal kake ji kai wannan shi ma Allah ya nisanta shi daga rahama <laughs> ba shi ba samun rahama kun san wasu yara ne wata rana suke wasa sai wani ya ce wai menene abin da idan talaka ya faɗi a gaban sarki dole sai sarki ya motsa shi ne wani yaro ya ce in ka je ka ce muhammadu rasulullahi <laughs> dole ce motsa to amma duk wanda ka ga yi gum to wanda ba ma guje ne <laughs> Allah ya kyauta fa qultu amin manzo Allah ya ce sai na ce amin da ya ce mu in ce amin dan uwa masu albarka kun ji wannan shine irin wato abinda watan Ramadan ake son ya canza a rayuwanka ya canza a ɗabi'unka ka kaji kuma fa'idan wannan darasi da muke yi kenan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace kada a manta dama wannan karatu rabin sa'a muke yi kuma kamar yadda muka ce tunatarwa ne za mu yi sannan sai mu dasa insha Allah to gashi ban ma ƙara recap din ba lokacin kuma har ya ƙure to sai mu tara a gobe insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu